فإن كل مودفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasin mu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul jafiya a jiya mun kwana ƙarshen aya ta shida. fadin Allah maɗaukacin sarki قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم ila yawmil qiyamati la rayba fihi Allah yace da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ka gaya ma al'ummarka Allah subhanahu ta'ala shi yake rayar da ku lokacin da kuke rayuwa rayuwarku Allah ya samar da ita kuma shi ke gudanar da ita thumma yumitukum sannan Allah shi ke kashe ku ma'ana shi ke ɗaukar rayuwarku sun mai yajma'ukum ila yawmil qiyamati la ba fihi sannan kuma Allah zai haɗa ku zuwa ga ranar alƙiyama wadda babu kokonto a cikinta Allah ya ce walakin na aksarar nasu layan Alamu alamun sai dai mafiya yawan mutane Allah ya ce ba san haka ba ba su yi imani da haka ba ba su gaskata haka ba Allah ya ce amma wannan shi ne haƙiƙan al'amari wadda babu kokonto a cikinsa Allah ya samu dace yau za mu tashi a farkon aya ta ashirin da bakwai Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce ويوم تقوم ساعة يوم يومئذ يخسر يؤمنون وترى كل أمة جاهية كل أمة ترعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن Allah madaukakin sarki yace walillahi mulku samawati wal ardi na ga Allah mulkin samai da kasai baki ɗaya. mulkin samai mulki ne na Allah mulkin kasai mulki ne na Allah Allah yace wa yawma taqumu sa'atu Allah yace ranar da alkiyama za ta tsaya ma'ana ran da za a yi tashin duniya yawma idin ya sarul Allah ya ce a wannan rana mabarnata za su tafka asa randa za a yi tashin alkiyama Allah ya ce a wannan ranar mabarnata ‘yan cuwa-cuwa waɗanda suka gudanar da rayuwarsu a kan ɓarna da mugun aiki Allah ya ce a ranar za su tafka asara a ranar asarar za ta bayyana a fili in ji wa yau mata sa'atu Allah ya ce ran da alkiyama za ta tsaya ma'ana ran da za a yi tashin duniya yau ma'irin yakhsarul mubtiluna Allah ya ce a wannan rana mabarnata da su tafka asara wa tara kullu ummatin jafiya Allah ya ce zaka ga kowace al'umma ta yi kneel down a gaban Allah eh, a wannan rana wayan kowa ya kai shi yasa ake ce masuran suratul jafiya lokacin da bayi za su yi wannan durkuso manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce lokacin da bayi suka ga uwar bari idan alkiyama ta tsaya bayan duk abin da zai faru a filin alkiyama ya fi. girgizan tashin duniya ta girgiza girgizan da Allah subhanahu wata'ala ya ce dutse a kan idon ka dutse saboda bala'in da ya shiga

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون Allah ya ce wa yau mai yun fi suri ran da za a yi busa a cikin ƙaho ma'ana ran da za a yi tashin alƙiyama fafazi'a man fi samawati wa man fil ardi dukkan halittun da ke cikin samai da kasai Allah ya ce za su gigice su firgice wa kullun atahu dakirin Allah ya ce dukkan halittu za su iso gaban Allah suna makaskanta inji makaskanci shine wadda bayi da ta cewa a kansa balle akan wani watar kibala, Allah ya ce a wannan rana zaka ga dutse Ta tahasabuha jamidatan Allah yake idan kaga dutsen sai kai tsammani a sandare dutsen yake yadda da ka san shi a duniya akan iya takawa a haukan shi wahiya tamurru marra sahab Allah yake amma dutsen narkewa yake yi yadda gajimare yake narkewa yake shudewa Allah yake haka wannan dutsen zai lalace har yanzu yayi daidai da bayan kasa la tarafiya i wajen wala amta duk lokacin da Allah ya zo zai gaya wa mutane wani abu akan alkiyama sai ya faɗi abun da idan ɗan adam ya ji to zai firgita kaga malan alkiyama Allah sai yake kiranta a kwama Allah ya ce سعى الله يتي فإذا جاءت a الكبرى الطامة uwar ورمسيه duk wata fitina da ka taba jin labarinta a duniya duk wata fitina da ka taɓa faruwa a kan idonka idan aka haɗa ta da abun da zai faru a kiyama to abin da ka taba ganin wasan sallah ne wannan Allah ya ce uwar masi uwar masi malam kaga uwa a ɗabi'ar da Allah ya halicci uwa a kai da ɗanta ba jariri ba ba jariri ba magidanci ɗan in magidanci ne fitina ba zai taso uwarsa ta gudu ta bashi haka Allah ya yi uwa a ranar alkiyama idan wannan bala'in ya fara tashi Allah da kan shi ya ce uwar takan jefar da ɗan ne ta gudu masifa yi musiba ko ne to malam duk inda Allah zai magana akan kiyama irin waɗannan sifofi yake ba na abin tsoro to malam ko babu komai kai lissafi makanka na farko dai tashin alkiyama ko ka yadda ko baka yadda ba gaskiya ne ko ka yadda ko baka yadda ba billahi allazi za a yi tashin alkiyama to malam dutse ne aka ce idan fitinar alkiyama ta tashi dutse zai narke ya lalace kana gani to idan dutse fitina za ta sa ya narke kai kuma mutum ya yi dakai kun gane magana ka duba ƙarfin dutse ka duba ƙwari da dutse ke da shi aka ce wata fitina za ta faru dutse zai narke ya lagude ya yi daidai da bayan ƙasa to ina mutum kuma a daidai wannan lokaci ƙasan dai ko ba komai ai mutum yana cikin damu to Allah ya ce wa yau mata ƙomu sa'atu ranar da alkiyama za ta tsaya yau ma izin ya tsarul a wannan rana maɓarnata za su tafka asara wa tara kulla ummatin jafiya Allah ya ce za ta ga kowace al'umma ta gurfana akan gwiwanta a filin alkiyama abdullahi ɗan abbas ya ce sanadiyar wannan gurfanar domin duka ana tsere a filin kiyama annabi ya misalta duk abin da zai faru wani guminsa ya kai mishi waje kaza wani guminsa ya kama shi a waje kaza duka ana tsini to idan bayi suka shiga halin kakanika yi da kansu tsayuwar da za a yi a wannan inin da nassin ƙor'ani Allah ce tsayuwar da za a yi shekara dubu hamsin za a yi a tsaye a wannan shekara dubu hamsin ba wadda za a ce mishi yi ko bari ko ci kanka kai dai kana tsaye kuma baka isa ka koma gefe ka tsuguna ba tsayuwa ce kawai za to wannan tsayuwa annabi ya siffanta yadda za a matso da rana duka irin waɗannan abubuwa ƙwaƙwalin mutane suna ta farfasa to ƙarshe idan mutane abin su jiki ya ji zai zani ya ji jiki aka wahala aka imauta to sai su yanke shawara da kansu da kansu cewa tun daga nan manyan bayin Allah ga annabawa ga manzanni ya kamata su je su bi kafa a je a nemi alfarma a gun Allah ya zo ya ma mutane hisabi kowa ya san matsayinsa a lokacin dan wuta ba ma damuwansa wai wutan ba damuwansa a yi hisabi ya bar wannan wajen to kaga malam wanda ya shekara tamanin ya je ya yi tsayuwan shekara dubu hamsin tamanin nan ya amfani shi wallahi malam iya ribar rayuwar duniya shine iya shekarun da Allah ya baka ka aikata alkhairi a cikin wani daga cikin manya-manyan malamin musulunci yace na taba karanta wani abu yace wannan abu da na karanta na hikima cikin maganganun malamai yace sanadiyar sa Allah sai bude min zuciya yace ni tunda na karanta wannan abin yace wallahi ban taba gangancin saba ma Allah yace kuma tunda na karanta wannan abin yace ni ban taba ganin nauyin da'a ma Allah ban taba ganin wahala in yi da'a ma Allah yace wani abu na taba karantawa wani daga cikin malamai ya rubuta yace abin da ya rubuta shine yace duk lokacin da aka ce abu kaza da'a ne ma Allah yace ka yi ƙoƙari ka daure ka rufe ido ka yi abu yace sirrin da ke ciki ne idan yanzu aka ce masallacin nan yana bukatun jirareto wahalar kawai na kafin ka cire kuɗin ne ka baya idan ka daure ka rufe idon lokacin da za ka cire kuɗin ne kake jin nauyi da wahalar cire kuɗin amma daga lokacin da ka danka kuɗin a hannun kwamitin masallaci maganan ya wuce ya wuce to idan za ka shekara dubu a duniya kudin janareton na nan ajiye a lahira janareto kuma ya wuce ya ce sirrin aikin alkhairi ke idan ka riga ka cire abin ka bayar ya ce to wahalan bayarwan ya riga ya kare maka kwata-kwata to idan shekara ɗari da ka yi a duniya wa'annan shekarun da za ka yi ta cin kudin janareton ka na ajiye a wajen Allah yana jiranka idan ka tashi cikin dare ka ji damuwar bacci ka ji gajiya ka ji kasala yace ka yi ƙoƙari ka daure ko raka'a biyu ka tashi ka idan ka yi kasalar maganan ta ya riga ya ƙare sai ka koma ka yi bacci yace to bayan wannan raka'a biyu in shekara ɗari Allah ya ƙara maka a duniya raka'a biyunka tana nan tana jiranka lokacin da za ka yi aikin yace a lokacin ne wahalar yace idan ka rufe ido kai kukan kura kai abin to kana yin sa ya wuce ladanka kuma yana nan a ajiye har ranar da zaka gamu da wanda ya halicce ka yace to kuma haka sakon Allah idan ka je kaga kofar ka tuci wani sai ka tuce shi naira dubu daga lokacin da ka tuce shi dubun nan daɗin dubun ya riga ya wuce a kwana biyu uku to laifin dubun nan kuma in shekara ɗari Allah ya baka a duniya yana nan zunubin yana zaune yana jira jama'a mun gani idan jiba kai idan an limanci kai duk laifin da kai duk daɗin abin to lokacin da ka more daɗin to a lokacin daɗin ya wuce idan zina ne in kai zinar lokacin da ka tashi ya wuce to takaddar da kai zinan kuma tana riƙe a hannun mala'iku in shekara ɗari ka yi. takaddar tana nan ana bin ka bashi da ba mun fahimta laifin za ka yi laifin idan kuɗi ne ka ci na jama'a daɗin ya wuce ya wuce idan laifi ne kai ya wuce ya wuce idan wiwi ka kunna ka sha lokacin da ta ƙare ka jefar da sauran ina da ya wutar ga ya wuce to wannan abun da kai kuma in ya kai shekara ɗari shi kuma yana rubuce sai dai in ka yi taubatan nasuwa ya ce ni tun da na gano wannan karatun ni ban taɓa ganin kimar laifi ba yace kuma ban taba ganin wahala na da'a ba Allah to malam haka ne idan ka daure abinda kai nan kai yanzu in ka dauki alqur'ani ka karanta shafi biyu sai ka rufe to wannan daga lokacin da ka rufe an ajiye maka ladan shafi biyunka daga nan zuwa shekara 50 60 70 in da ka kara a duniya wannan shafi biyu da ka karanta yau din yana ajiye yana jiranka to idan ka gagara daurewan kayi asara lokacin da ka karanta shafi biyun kuma zai wuce ko ba zai wuce ba zai wuce to duk wannan abun ake tarawa duk wannan abun ake tarawa a dai a tsaye da mutane a yi musu hukunci a kan shiranin alkiya wannan durkuso gurfana da bayi dasu yi a kan gwiwarsu dalilin yinsa abdullahi al'abbasi ce idan mutane suka wahala to sai su yanke ma kansu shawara cewa su je su nemi alfarma wani daga cikin manzannin Allah ya je ya roƙi Allah ya zo ya ma mutane hisabi annabi ya ce za a ja samu annabi adam annabi adam ya ce musu ni ba dan iya ba ba dan iya ba ba dan iya ba ku je ku samu annabi nuhu su je ku samu annabi nuhu su mishi kirari su yabe shi kai ne manzo na farko daga cikin manzannin Allah su gaya mishi mai suke bukata yake musu gaskiya ba dan iya ba ba ya ba in a wannan rana in je in yi magana da Allah yace in na faɗi abin da na faɗan ban san me dai biyo baya ba yace amma ku je ku samu annabi Ibrahim a je a samu annabi Ibrahim annabi Ibrahim yace ni ma ba annabi Ibrahim fa khalil ne khalil ne khalil ne sai ce ba dan iya ce ku je ku samu Musa shine dama suke magana da Allah a ji a samu annabi musa ya ce ni ba iya ba malam kai daga ganin hoton abin wannan ya ce ba zai iya ba wannan fa da muke ta jerowan su ne ulul azmi min rusuli a duk manzannin Allah da annabawan Allah su suka fi kowa daraja abun Allah to suna cewa ba za su iya ba kaga a ranar wanda yake gaskiya in gaskiyarsa za ta cuce shi zai ce ku je ku samu annabi isa a samu annabi isa annabi isa zai cewa mutane wannan kewaye kewaye da kuce ba za ta fi ku ba ku je ku samu annabi muhammad sallallahu alaihi to duka sai a dunguma da a samu manzan Allah alaihi salatu ba yi su ka halin da suke ciki annabi sai ce ana laha ana laha ana laha annabi zai ce ni ne kar irin iya wannan aiki matsayina ne matsayina ne alaihi salatu wassalam yace zai je ya fadi ya sujuda ma Allah zai yi kirari da yabo da jinjina ma Allah Allah ce me kace so yace ai amma ba yi hisabi ayo ba yi hisabi Allah ce to aje a shirya su aje a yi sahu da bayi هذه هي الشفاعة الشفاعة العظمى hiyal maqamul mahmud shine maqamul mahmud to Allah sai ce aje asa bayi a sahu sai aje asa su a sahu wani irin sahu Abdullahi dan Abbas yace za a yi duk duniya da a yi sahu tun daga kan annabi Adam mutane da aljanu mala'iku duka da su sauko a zo a yi sahu amma babu wanda inda a mai hisabi sai ka yi kafin ka gan shi يومهم بارزون يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء الله يسي يومهم gashi a fili malam babu wani wajen a ce wai shi baka kan shi yana nan to za a zo a yi sau manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce sai Allah ya zo ga mala'iku sahu-sahu domin ana mutane hukunci shi ne waje a rabbuka wal malaku saffan saffa وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ يقول يا ليتني قدمت لحياتي Allah ya ce wa da'a rabbuka wal malaku saffan saffan ubangijinka zai zo filin alkiyama ga mala'iku sahu sahu a filin alkiyama waje a yau mai idin bi jahannam Allah sai ce to a zo da jahannama ma wannan a zo da jahannama yau mai ya Allah ya ce a wannan rana ɗan adam zai zauna ya yi tunani ma ga shi an yi sahu Allah ya zo filin alkiyama zai yi hukunci Allah ce to a daidai lokacin wani sai ya yi zugun yana tunani yau mai idin ya ta insan Allah ya ce wa lahu zikira Allah ya ce mai amfanin wannan tunani ya kuli yana cewa ya laita ni kai tona kaddamtu hayati ina da aikin alkhairi ne ta yi a duniya Allah ya ce mai amfanin wannan tunani to ga bayi Allah sai ce a zo da jahannaman ita jahannaman kanta a cici ota daga inda take a zo da ita filin kiyama za a yi hisabi ne ga mutane ga wuta ga mahalicinsu annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin muslim annabi ya ce yi wuta bi jahannam yau ma'izin za a zo da jahannama a wannan ranar laha una alfa zimam tana da linzami marika guda dubu saba'in ma'a kulli zimami saba'una alfa malak ya ha kowane linzami mala'iku dubu saba'in ne suke rike da ita suna da marika marika da aka yi wa jahannama inda za a rike ta waje dubu saba'in to kowane marika ɗaya mala'iku dubu saba'in suke rikewa kafin su fisgota mala'ika fa guda ɗaya yakan iya kifa alƙarya duka idan kai lissafin mala'ikun kowace marika mala'ika dubu saba'in kuma marikai ne guda dubu saba'in zai ba da adadin mala'iku biliyan hudu da miliyan ɗari tara wadda za su jawo jahannama su kawo ta filin alkiyama to mala'ika ɗaya ma yakan iya kifa alƙarya gaba ɗayanta to lokacin da aka jawo jahannama aka tinkaro da ita filin alkiyama annabi ya ce ya jurruna shine ana fiskoti da karfin tsiya ana dawo ta to lokacin da aka tinkaro filin kiyama da ita ta kalli jama'a ta kalli injiya ta kalli mabarnata sai ta yi wani ihu ta yi wani ƙugi. shine wa izara athum min makanin ba'idin Allah ya ce ra’atu idan wuta ta hango ɗan adam min makanin ba'idin daga can nesa sani ulaha ta gayyuzan sai ta fara ta farfasa wa zafira sai ta yi wani ƙugi ta yi ƙara. abdullahi Abba abbas ce to lokacin da ta yi wannan ƙugi ta yi ƙaran, a lokacin duk duniya kuwa sai nil down a kasa Allah ya ce ran da za a yi wannan ranar mabarnata Allah ya ce asirin su zai fallasa aka ne to idan aka zo ga jahannama ta iso ga bayi a gaba ga Allah maganan farko da Allah ke mamuta abu na farko kafin a fara yi maganar farko da Allah zai ce mutane ولقد fura da لكم أول مرة وتركتم ما خولناهم وراء ظهوركم الله سيتي ولقد جئتمونا فرادى الله ذي تيغاش كون داو غبانا امتي صورانكم كما خلقناكم اول مره كما يدنا لتيكو اكرم فرقو يدك كوكا زو دنيا با كو بنسل اهنكم الله ذي تيغاش ينزو كا داو امتي وتركتم ma khawwalnakum wara azhurikum ai wa taraktum ma a'tainakum wara azhurikum Allah zai ce gashi duk abinda na baku a duniya kun bar shi a duniyan kun zo mini ai malam kai daga ganin yadda kuka dauko gawa kuka sa shi a mota ka san lahira akwai matsala wannan likafanin da za a sani shi annabi ya ce kar ku dinga neman mai tsada don za ku yi asaran kuɗin ku ne sutura ne kawai a lullube shi annabi ya ce a kankanin kwanaki zai rube lalace haka yadda ka kaga an tarbi ta take karɓan aihuwa tsirara na wadda aka haifa haka mutum zai tashi tsaya a gaban Allah wallahi ma duk abin da ka gani na sutura a jikin mutum ranar alkiyama annabi ya ce a duniya ya nemi sutura amma ba wadda za a mishi alfarma a kiyama ko ruwa kurbi daya face kai kai ta ruwanka in kayi kayi kanka in baka yi ba makanka wadda za a fara mai sutura a filin alkiyama annabi ya annabi ibrahim wadda za a fara tufatar da shi a filin alkiyama annabi ibrahim in ka ga sutura a jikinka annabi ya ce ka yi tanadin suturanka ne kafin ka je ka lahira amma ta alfarma babu ita alaƙi to Allah sai ce walaƙar ji ita muna furada Allah zai ce gashi kun zo mini tsura kamar halakana kuma awwala marra kamar yadda na halice ku a karon farko wata rattun ma kawwalnakum wara Ga shi duk abin da na barku a duniya kun tafi a duniya kun bar shi a duniya kun tafi kun bar shi to shi kenan Allah sai ce a zo da littattafai. ba kowa akwai rakibun atik a tattare da shi ba wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin Allah ce akwai masu kiyaye al'amuranku tattare da ku waɗansu mala'iku ne masu rubutu masu karanci suna da daraja suna da karamci kaji Allah ya ambace su kiraman katibi masu daraja masu karamci a hadisin bukari annabi yace innal mala'ikata ta ta'azza bima ya bihi banu adam duk abinda zai cutar da dan adam yana cutar da mala'iku to malam wa'annan raqibun atid da suke tare da mutum na rantsa da Allah ko sigari kaga ya sha yake sha a kansu yake hure hayakin sigari su dai Allah ya ce musu duk inda ya shiga su bi shi yana so su zo mishi da abubuwa biyu ranar kiyama inda ya jan me ya yi? me ya ce? su ɗauko abin da ya faɗa su ɗauko abin da ya yi duk inda ya shiga Allah ya ce su bi shi duk wadda ya kwana a ɗakin karuwa da mala'ikun ya fara ciki idan stadium ka shiga da su ka shiga su aikin da Allah ya ba su kawai su bi ka duk inda ka shiga su bi ka abun da ka je din me kai me kace su zo da shi in ka ga mutum a sinima da mala'ikun ya shiga in ka ga mutum na shan wiwi akan mala'ikun nan ke bushe hayakinsa kai sai an ce maka babu kyau za ka busa hayakin akan gwamnan gwamnan ku ne ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba to waɗannan raqibul atid waɗannan kiraman katibin za a ce kowa a zo da littafin aikinsa kowa a zo da littafin aikinsa to shi kenan sai a zo da littafai a tara su shi ne ma'anan wa wubi alkitab ويقولون الكتاب لا يغادر صغيرا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ووجدوا ما أملوا حاضرا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الله يكسي ووضع الكتاب ذا أزوء عادية للتاكن أن يكمل فترى المجرمين مشفكين مما فيه الله ya ce مجرمين masu laifi wadda suka yi barna a duniya duka sun firgice saboda abinda suka gani a cikin littafi waye kuluna suna cewa ya satana mali hadal kitab suna ta kai tonmu nadamar mu me ke ga wannan littafi ma'ana wani irin littafi ne wannan la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa asaha wadda bayi barin wani kankanin abu da babban abu ba ce duka gashi ya kiyaye Allah ce wa wajadu ma amilu habira bayi kowa zai samu abin da ya aikata a halarce wala yazlimu rabbuka ahadan ka bai cucin kowa to sai a zo da littafi sai a ajiye littafi littafi kowa haka ake kiransa da sunansa akan littafi file file kowace ma'aikata kowane fayil ba akwai mai shi ba ko asibiti ne kowane fayil da mai shi ba haka za a dinga ɗauka wane wane wane wane idan aka kira sunan mutum duk adadin mutanen da suke duniya masu irin sunansa za a yi ta'arifinsa shi sai ya gane shi ake nema a gaban Allah to kuma sai ya fito sai ya zo ya tsaya za a yi sai ya fito sai ya zo ya tsaya ga 'ya'yansa ga cikoki ga makwabta wani daga cikin magabata yake cewa kun ganni yace na rantsa da wadda raina ke hannunsa yace ni da na je gaban Allah na cuci wani dirhami daya yace wallahi gwamma a kwabe ni tsirara a daure ni da igiya a jani a cikin kaya yace wallahi ya fi mun sauki in je gaban Allah na cuci wani to malam baraka biya bane baraka biya bane ka biya in tuwa ma ka biya balle zalunci in tuwa abin wani ya faɗi ka ɗauka ka yi amfani da shi baka bi ka'idan shari'a ba wallahi sai ka biya shi ranar alkiyama balle wadda ka shiryo dabara ta musamman ka cuce shi to sai mutum ya zo ya tsaya idan mutum ya zo ya tsaya shi ne yau mana da ukulla unafin da imamihim فمن أوتي كتابه فأولئك فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون كثيرا الله يفي يوم ندعو كل أناس بإمامهم بإمامهم بمعنى بكتابهم wadda kira sunansa a kan littafin sai to idan mutum ya fito kuma Allah ba zai ce mishi komai ba sai annabinsa ya fito haka za a yi ga ka ga annabinka domin akwai tambayar da kafin a maka sai an tambayi manzonka da aka aiko shi shin yadda ka zama shedanin nan shi bai zo ya yi bayanin wannan abin ne? to shi ma sai an kira shi wallahi malam yadda za a tambaye ka haka za a tambayi manzon فإذا جاء رسولهم قضي بينهم Allah ya ce wali kulli ummatin rasul ga kowace al'umma akwai manzo da Allah ya aiko mata Allah sai ya ce fa'iza ja a rasuluhun to idan manzonsu ya iso filin kiyama ƙudu ya bai na hun to sai ayi hukunci tsakaninsu da adalci wa hun layu to haka ne ana tambayanka ana tambayan annabinka ana tambayanka ana tambayan sai da Allah ya rantsuwa ya ce falanas alannan lazi na ƙurfi na ilayhim walanas alannan musalin إليهم ولنسألن المرسلين الله يتي فلنسألن الذين أرسل إليهم Allah ya ce wallahi za mu tambayi waɗanda muka yi aike gare su ba mutane ba kenan wala nas'alan al-mursalin Allah ya ce kuma za mu tambayi su manzannin kansu yawma yad'u Allahu ar-rusula fa yaqulu yawma yajma'u Allahu ar-rusula randa Allah zai hada manzanni duka fa yaqulu sai ya ce musu ma za ujibtu me aka amsa muku a cikin kira da kuka je da shi ma'ana dai jama'a za a tambayi manzon da aka aiko annabi ya faɗa a cikin hadisi da nas annabi nuhu za a kira shi a tsere shi Allah ya ce mishi nuhu na yake ka zuwa ga mutanenka ka kira su zuwa ga tauhidi ka hane su ga barin shirka ka isar da sako ina Allah da ya san ya isar sai ce Allah na isar na gaya musu na musu bayani na yi wa'azi lailan wa nahara sai Allah ya ce ma al'ummar ku ya zo ya gaya muku annabi ya ce sai ce su ba su taɓa ganin annabi ne ƙarshe mu muke ba da shaida al'ummar annabi a kansu ba ga annabi isa ba duk abin da kaga kristocin nan suke yi wallahi Allah sai ya kira shi ya ce dan maryama kai ka je kuka haɗa kai da mamanka kuka ce a bar ni a rike ku قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت فاعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي Allah zai ce ya isa bin Maryam ya kai isa ɗan Maryama a anta qulta lin-nasi takiduni wa Ummiya ilahaini min dunillah kai ne ka je kace wa mutane ku rike ni da ni da mamana koma bayan Allah ku rabu da Allah ku rike ni ni ne macecinku ƙada subhanaka sai ce ya tabbata gare ka Allah ma yakunu li an akula ma laisa li bi haqqin yace Allah ba martaba ta bace na faɗi abin da ba hakki na bane na ce abauta mini yace Allah ni ba ba hurumi na bane ban kai ba ban isa ba Allah in kuntu qultuhu faqad alimtu Allah in na ce musu su rike ni Allah kai ka san na faɗa in ban faɗa ba Allah ka san ban faɗa ba to malam manzo ma aka mishi wannan balle kai manzo ma aka mishi aka balle kai manzo ma aka mishi balle kai zai ce ban faɗa ba Allah in kuntu qultuhu ka alimta in na faɗa ka san na faɗa ni ban gaya musu ba haka annabi isa zai jiya kalle su ce kun ga kun tayar min da fitina a filin alkiyama to haka ne haka ne ƙur'ani faɗa ne ma wadda yake da kunnanci haka Allah ya faɗa haka Allah ya faɗa wata iya iyaha usulun wa'iya Allah ya ce kunne mai jin gari don ta ji me sa ka saukar da ƙur'ani ce don kunne mai jin gari ya ji amma akwai abin da na fata ne don kai jahili ne sai a fata maka tambayan kabari idan baka sani ba sai a barka don kai jahili ne baka sani ba mai da a fata ba abin da da a fata ka tashi kawai ka kare kanka a cikin taimakon Allah to shi kenan sai a zuwa tsaye da mutane sai a fara hisabi hisabi jama'a shine ƙididdigan ayyukan bayi na alkhairi da na sharri na alkhairi da na duk abin da na alkhairi a rubuta a fayyace a baka sakamako adadin karatun ƙwar'aninka a gaya maka ga iya abin da ka karanta na karatun Alƙur'ani ga ladanka salatin annabinka a gaya maka tun da alƙalami ya fara aiki a kanka ka yi salatin annabi ne sau kaza kuma kowane salati ana biyansa da kaza ne a lissafa maka a baka ka ɗauke wani abu da zai cutar a hanya sau kaza ka kyautata wa mahaifiyarka ka kyautata wa makwabta ka yi sadaka duka a lissafa ayyukan alkhairin ka a biya ka Allah sai ya ce maka ko za ka iya tuna wani abu da kai na alkhairi ba a biya ka ba sai ka ce babu Allah sai a dawo kan sharri ka yi ashar kaza kowane ashar ana biyansa kaza ne a maka lissafi a ajiye ka ce amana ka yi kaza duk abin da ka yi mummuna a ajiye maka annabi ya ce ga ayyukan alkhairin ka a hannun dama ga ayyukan sharri a hannun hagu to jama'a wannan shine hisabi hisabi shine a kididdige ayyukan alkhairin mutum a bashi ladansa a kididdige miyagun ayyuka a bashi zunubinsa to idan an gama hisabi sai kuma a zo isasi isasi kuma shine farke rigimar da take kanka yanzu ba ga ladanka anan ba ga kuma zunubin ka nan? Allah sai ce to a je a fito da duk wanda ka taba cutarsa a zo a biya shi duk wanda ka taba cutarsa a fito da shi a biya shi wani biyar a biya shi wani uku a biya shi wani gulma a biya shi wani mutuncinsa a biya shi wani kamar sharri a biya shi wani ka cuce shi naira ishirin a biya shi wani ka tsinci abun sa ka cinye a biya shi idan an gama sai Allah ce kai kuma duk wanda ya cuce ka a zo kai ma a biya ka sai a zo duka a biya kowa to idan an gama sai a ce maka lalaka wala laika ba abinka bashi ba ka bin kowa bashi to wannan abin da ya ragen, shi za a ɗauka a ɗora a skeli a auna wani zai zo filin ƙiyama ladansan waɗanda suke da rigima a kansa sun fi mutum dubu goma kafin a biya mutum goma kuma ladansa ya kai kafin a biya mutum goma saboda haka ga mutane kusan dubu tara da dari tara suna zaune suna jiran shi to idan ba ladan da za a biya su annabi ya ce sai a fara kirgo laifuffukansu ana ɗora mishi wadda ke shiga wannan tsautsayin akwai wadda ya yi zina da matar aure hadisin muslim annabi ya ce duk wadda ya yi zina eh, da matar aure malaka zina da matar wani shi yake ba ta abinci shi yake siya mata sutura shi yake kai ta asibiti ya karbi aurenta da sunan Allah matar wani ta kwaɓe ta a gabanka to wani zinin ma da matan aure yake wani zinin ma da matan aure yake annabi ya ce duk wanda ya yi zina da matar aure ranar alkiyama idan aka gama cike duk ayyukan alkhairinsa sai a kira mijin matar sai a ce wani ya yi zina da matarka a duniya ga ladansa hukuncin da muke yi ma wadda ya yi zina da matar aure ga ladansa ka ɗibi abin da ya maka in ka ga dama ka rage in ka ga dama kar ka rage annabi sai juya ya kalli sabai ya ce kuna ganin akwai abin da zai rage mishi to ai ka san dai ka yi zina mai tsada ka yi zina mai tsada to wani matan aure shi yake ne wata matar aure ce za ta je ta yi zina to sai ayi kitafi sai a zo ayi awu idan an yi awu abinda ya rinjaye shi kira فمن ثقلت موازينه فهو في نشة راضية وأما من كفت موازينه فأمه هاوية تو أنا أو والنين يجاوني في عربة كدا ساتفيت الكمال نشي غاوة كوش غا الله يجي wa kulla kullu ummatin jafiya zaka ga kowace al'umma a gurfane ta durkusa ta yi nil a kan kafanta Allah yace kullu ummatin kowace al'umma a ila kitabiya za a kiraye ta zuwa ga littafinta al-yawma zauna ma ta ta'malun a ce musu yau za a saka ya muku da abin da kuka kasance kuna aikata Allah sai ce haza kitabuna iku alaikum bil Allah ya ce wannan littafin mu ne zai yi jawabi akan ku da gaskiya ma'ana duk abin da ka gani a cikin littafin zai abin da zai bayyana a littafin gaskiya ne akan ka babu dadi babu kai malam duk ba abin da ka ga muke yi duk abin da ka ga muke nan duk yanzu kalmomin da nake faɗa wallahi ana rubuta annabi ya ce ko cewa kai ka ƙoshi sai an rubuta kawai inda a haura da shi sama sai a cire abin da bayi alaka da zunubi ko aikin alkai su abin da Allah yake musu mala'ikun duk abin da ka furta kawai su rubuce shi duk abin da ka furta su rubuce shi Allah ce wa kullu sagiri Allah ya ce wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur kullu shay'in fa'aluhu fi zubur Allah ce duk abinda bayi suka yi Allah ce na rubuce a cikin littafi wa kullu sagirin wa kabirin mustafar Allah ce duk wani kankani da babba an rubuce shi sadara sadara to matsalar kiyama shine wani abun kai ka manta ma asahu lahu wa nasu Allah ce ni na kiyaye abun su sun manta to malam wani zalunci tun kana sakandare kai yanzu ma ba za ka iya tuno abin ba to don ka manta Allah sai ce hakkinsa ya tafi Allah ya ce gashi za mu ta fito da ayyuka a hasahu lahu Allah ya kididdige ayyukan ya ajiye wa nasuhu Allah ya ce su kuma sun ma manta da shi to don ka cuci wani ka manta sai abin sai ya wuce a'a shi yasa ake son mutane su yawaita sadakoki su yawaita sadakoki da ayyukan alkai zai je tattoshe waɗansu ƙofofi na fitina wa tura nan alkiyama annabi ya ce ku kare kanku daga wuta ko da da tsagin dabino ne ko da da tsagin dabino ne Allah ya ce ha haza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq Allah ya ce wannan littafin mu ne zai yi jawabi akan ku da gaskiya ma'ana duk abin da kuka gani a cikin littafin gaskiya ne akan ku aiki ne da kuka aikata inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun Allah yace mun kasance muna rubuce muna umurni a rubuce duk abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya mun sa mala'iku inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun Allah yace mun kasance muna umurni a kofi a rubuce duk abin da kuka aikata a rayuwar duniya Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبروا وكنتم قوما مجرمين أولا رانا الله يكفي أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات أما وإن سكي إيماني kuma suka aikata ayyukan kware. dama ina da mun jiko imani da aikin Ka kai imani kai biyayya ma Allah kai biyayya ma dokokin Allah kai hakuri ka danne zuciyarka rayuwar ba tsayi take da shi tantan yadda kake tsammani ba haka Allah ya ce innakum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba Allah ya ce su bayi suna ganin abun da nisa Allah ya ce ni kuma ina ganin shi kurkusa fa amma allazina amanu wa amilus salihat Allah ya ce amma waɗanda suka yi imani kuma suke aikata ayyukan kwarin fa yudkidukum rabbuhum fi rahmati Allah zai shigar da su cikin rahmat Allah ya samu a ciki zalika huwa al-fawzul mubin Allah ya ce wannan kuma shine falala shine rabautuwa mabayyani menene rabo a fili Allah ya ce ka zama ɗan aljanna ranar kiyama wa amman ladina kafaru amma waɗanda suka kafirce ma Allah Allah sai ce musu a takun ayati tutula alaikum ayoyi na basu kasance ana karanta muku su akan ku ba ma'ana ba a karantar da ku ayoyi na ba fastakbartum kuka yi girman kai wa kuntum qauman mujrimin kuka zan mutane mabarnata kuka zan mutane masu laifi mujrimai ba a karanta muku ba an karanta muku sai dai bayan an karanta muku kuka doge akan barna kuka lalace har kuka samu kanku a cikin wannan mummunan yanayi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 وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله يتي waɗannan miyagun mutane wa idza qila idan aka ce inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne mutuwa za ta cin muku alƙawarin Allah gaskiya ne akwai sakamako akan aiki alƙawarin Allah gaskiya ne za a mutu da a tashi wa anna wasa'atu la raiba fiha kuma alƙiyama gaskiya ce babu kokonto a kanta kultum sai ku dinga cewa ma na dari masa mu ba musamma mai asa'a wai kiyamun ma mu musamma mai ake cewa asa'a in na zunnu illa zunnu mu dai kawai zace-zace muke yi muna jin dai shaci faɗi ne wa ma na hannu bi mustaikinin mu dai ba mu haƙaƙe ba ba mu tabbatar ba ba mu zan masu yaƙini akan abin da kuke faɗa ba Allah ce in an gaya musu haka suke cewa Allah sai ya ce to a yau wa badalahum sayyi'atu ma amilu munanan sakamako na abin da suka aikata Allah ya ce ya bayyana musu wa badalahum sayyi'atu ma amilu munanan sakamakon ayyukansu Allah ya ce ya bayyana musu wa haka ma kanu bihi yastazi'un abinda suke isjili da shi Allah ya ce ya sauka akan su ba cewa suke ma nagari masa'a ba Allah ya ce to da su gane masa za su san me asa Allah ya ce وكيل اليوم ننساكم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأن أنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الله يتي اليوم ننساكم Allah ya ce sai a ce musu to a yau kuma da amince da ku galibi in ka ji annisiyan a cikin Ƙur'ani. ana maganin sharewa ne ai ko a ko a ma muna amfani da wannan ko sai a ce ka mance da shi ai ba wai ka manta da shi ba ka san da shi ba ne. ma'ana ka share shi to Allah sai ya ce wakilal yau sa kuma a yau za a mance da ku ma'ana ai ba wai ba a san da ku ba za a yi watsi da ku a cikin azaba kama na titin lika a yau mai kuma haza kamar yadda kuka mance da haduwa da inin ku wannan yau alkiyama kuka yi watsi da maganan haduwa da alkiyama Allah ya ce to yadda kuka yi uwar ko oho Daga muwa da alkiyama Allah ce kuma yau haka za a yi watsi da ku malam in kaga mutum na zina wallahi yayi watsi da kiyama in kaga mutum na sata yayi watsi da kiyama ne in kaga mutum yana harkar tata ko neman mata wallahi ko a jikinsa ne maganar kiyama idan ya tuna cewa abinda ya nan za a zaunar da shi a kabari a mishi tambaya zai yi taka tsantsan makansa to ji yake malam ka san wani in yana buga duniyar kai sai ka dauka tamkar bai yadda annabi Muhammad manzon Allah Allah sai ce wakilal yawma nansakum za a mance da ku kama nasitum lika a yawmikum hadha kamar yadda kuka mance kuka yi watsi da haduwa da inin ku ta yau alkiyama wa ma'awakumun nar makomar ku wuta wa malakum min nasirin kuma ba ku da wani mataimaki da zai taimake ku zalikum bi annakum ittakassum ayati llahi huzwan Allah zai ce wannan bala'i ya same ku ne saboda kun riki ayoyin Allah ababen izgili in an karanta muku ayoyin Allah ba ku bi sai ku yi watsi da su ku yi izgili da su wa garratkumul hayatu dunya rayuwar duniya ta ruɗe ku Allah ce to bala'in da ya same ku yau saboda waɗannan dalilai guda biyu ittakastum ayatin lahi huzuwan wa garratkumul hayatu dunya kun yi watsi da ayoyin Allah kuma kun bari duniya ta ruɗe ku duniya budurwarwa ba eh imana duniya budurwarwa wa garratkumul hayatu dunya rayuwar duniya ta ruɗe ku fal ma Allah sai ce to a yau la yukhrajuna minha ba za a fidda su daga wuta ba wala yustatabuna kuma ba za a ba su dama su tuba su gamsar a karɓi tubansu. ba za a ba su dama su gyara su kyautata su nemi yardan Allah ba balle Allah yarda da su to Allah sai ce فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله يتي فلله الحمد تقديم ما حقه التأخير الله يتي الحمد naga Allah shi kaɗan yabo da godiya ba wanda ya cancanta idan ba falillahi alhamdu rabbi samawati wa rabbil ardi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin samai wa rabbil ardi ubangijin kasai rabbil alamin ubangijin talikai wa lahul kibriya'u fis samawati wal ardi sannan jiji da isa na gare shi shi shi kadansa a samai da kasai ko mala'ika bai isa yayi jiji da kansa ji da isa idan aka tambaye ka a jarabawa waye isasshe ka ce Allah banda Allah ba isasshe duk wanda kaga ya dauki rawanin iya ya dora ba kansa a walakanta zai bar duniya wannan sunnar Allah ce girman kai girman kai abinda ke jawo mutum a fitinar rayuwa shine ya kaskanta ya walakanta wai ka ji mutum na cewa ai bai san mu bane to to kusuwa kusuwa kusuwa ba komai karka yadda ka ji wani abu a ranka ko kalinka ne za ka yi fada za ka mishi fada ka mishi fada a matsayin fada karka nuna mishi wai kai isasshe ne ba ka sanni ba ne a ah, karka dinga irin wannan kalmomi kai ba kowa ba ne kai ba kowa ba ne in za ka mai hukunci ka mai hukunci ya yi laifi amma ka ce kai ka sanni kuwa ah, kana so ka shiga gonar da ba ta ka ba kana so ka shiga gonar da ba ta ka za ka na da mutane mana da isa da fadin rai kai karɓe eh, haka ne haka ne shi ya sa a musulunci malam a musulunci inda za a samu mai mulki da mai kuɗi da ya san addini in ya san addini sai ka samu a tsakanin talakawan ya fi kowa sauƙin kai in ya san addini domin da dukiya da mulki wani zarge ne da in baka ankara ba yanzu sai a zarge maka lahiranka a cikin wannan dama da aka baka idan aka samu mai mulki ya san addini idan aka samu mai dukiya ya san addini to da ka samu a cikin environment ɗinsa yana daga cikin wadda suka fi kowa kaskanta ya kansa to amma wani na samun dama sai ga zai zagin uban kowa zai taka kowa zai iya walakanta kowa to Allah ya waje. Allah ya ce walahul ya'u, isa na ga Allah shi kaɗansa. fi samawati wal ardi a cikin samai da kasai wa huwa al azizul hakim Allah shine magwayi ne hikima duk abinda Allah yake ya tsara akwai hikima cikin abin sannan kuma mabuwayi ne ya buwayi kowa ya buwayi komai abinda ya nemi abinda ya so ya gudana shine kawai zai gudana jama'a wannan shine karshen suratul jazi abinda mu karanta cikin dai Allah ya ba mu da muka kore Allah kullum na kan tunatar da mu waɗansu kalmomi da sau da yawa muka maimaita su cewa kowace sura aka shiga daga cikin surorin alfa'ani ka yi ƙoƙari ka rungumi abin da ka samu a ciki wataƙil kafin a sake dawowa kan suran wata ba nan mai karatun bayi ba a ce suratul jafiya yanzu mun tuke mun doshi nasi mu kai nasi, mu sake ɗauko bakar mu sake dawowa suratul jasiya kamar yadda muka yi da kowa da a sake yi to kullum malamai abinda suke cewa idan an karanta sura yi kokari watakil kafin kuma ka sake a sake sauke suran da kai watakil kuma doguwar tafiya ce to Allah ya amfanar da mu da abinda muke karanta wasu bayanan Allah kuma bi hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin